بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da ya sake haɗuwa ma wannan safiya mai barka safiya ta lahadi wacce take tara ga watan safar a wannan shekara ta dubu ɗaya da talatin da ɗaya safiya ta ce dai da ashirin da hudu ga watan ɗaya shekara ta dubu da goma miladiya za mu tashi akai na muka dasa darasu mu da ya gabata na karatu wannan littafi mai albarka mu wadda na imam malik ibn anas muna cikin darasin rabon gado za mu tashi babu ma ja'a fil amma babi na goma da ki shine darasin mu na goma sha biyu babu ma ja'a fil ammati babin da zai mana bayani akan gadon amma kanwar uba ko yar uba mun gano wannan kanwar uba ko yan uba ita ce al'ammatu alkhalatu ita ce kanwar uwa ko yar uwa alkhalu shine dan uwan uwa kanin mahaifiya ko wan mahaifiya shine alkhalu alkhalatu kanwar mahaifiya ko yar mahaifiya al'ammu shine wan mahaifi ko kanin mahaifi shi ake kira baffa kenan ko wan mahaifi ko kanin mahaifi alkhal kuma shi ake kira kawu kanin mahaifi ko wan mahaifi yan kanin mahaifiya ko yayin mahaifiya shine alkhal in za mu magana kan ma ja fil ammati abin da zai mana bayani dangane da al'amma yayar mahaifi ko kanwar mahaifi idan wakilin rasu idan mahaifi ya rasu ya yi ta yace yauwa idan ɗan kananta ya rasu ko ɗan wanta za ta gaje shi shi ma kuma zai gaje ta kun gane maganar domin idan ka ce in ba ka ce ɗan ba ta gaga uban ɗan shi ɗan uwa ne yauwa shi ne al'ammatu yayar mahaifi ko kanwar mahaifi idan idan ɗan ƙaninta ya rasu za ta shiga da shi za ta shiga da ka ce na'am ko abin nan ko shi zai ci gadanta mun fahimci surar matsala ɗin kenan ko قال رحمه الله عز وجل باب ما جاء في العمة قال حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عبد الله أن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي أنه أخبر عن مولى لقريش كان قديما يقال له بن مرسي قال كنت جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما صل فلما صلى الظهر قال يا يرفع هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن العامة فنسأل عنها ونستخبر فيها فأتاه به يرفع فدعا بتور أو قدح فيه ماء فمحى ذلك الكتاب ثم قال لو رضيك الله وارثة أقرك لو رضيك الله وارثة لو رضيك الله أقرك قال يحيى ابن يحيى allaisi ya ce imam malik ibn anas ya karanta da ni wannan hadisi daga malamin malik din shine muhammad bin abubakar bin muhammad bin amr bin hazm shi kuma daga abdurrahman bin hanzala az-zuraqi suna zuraqi ce daga cikin ƙabilun madina wani gida ne daga cikin gidajen madina annahu akhbarahu shi kuma ya karantar da shi cewa wanda ya karanto mashi a maulan li quraishi daga wani yantaccen bawa na quraishawa kana qadiman ya kasance da dadan mutum yuqalu lahu ibn mirsi ana kiran shi ibn mirsi eh bi kasr sinni الضبط إيش بكسر السين amma an kasa da an kace an mai wasalin sama abin nan ya abin nan haka suka yi yi abin nan suka bob din wa tahtiyan ba'da da kuma ya'un a bayan shi ya'un a baya ma'ana ba alfu makasura ba kenan ba ya ara annahu qal ya ce shi mirsi kenan kuntu jalisan inda Umar bin Khattab radiyallahu anhu na kasance a zaune a wurin Umar dan Khattab Allah ya yarda da shi falamma sallar zuhur a lokacin da ya sallaci sallah a zahar shi wa kenan ya ce ya yarfa yace ya kai yarfa yarfa babban dogarin umar dan khattab ne dogarin shi ne halumma zalikal kitab kawo mana wancan littafin kawo mana littafin nan likitabin katabahu fi sha'anil amma dangane da wani littafi da shi umar dan khattab ya rubuta dangane da abin da jalla dangane da abin da ya shafi matsamma wa nastakhbira fiha mun yi bayani dangane da abin da ya shafi labarin amma eh wa nas'ala anha wa nastakhbira fiha aiwa na ku wani bugu ne barin karanta muku na fa nas'al anha mi tambaya dangane da abin da ya shafi gadan amma wa nastakhbira fiha mu nemi labari dangane daga cikin labarin fa atahu bihi yarfa sai yarfa ya kawo mu littafin faja'a bi tawr sai Umar ya sa a kawo mashi jallu ruwa a cikin karamar buta haka ta bata. au qadahin fihima ko kuma a kawo wani akushi haka wanda yake akwai ruwa a ciki wannan shakkun ne minan rawi ko kuwa yauwa shi ne suka ce abinda zurkani ya ce ko dai a samu wannan ko a samu wannan famaha zalikal ba fi sai maɗan khattab ya wanke wannan rubutu da iya a cikin takardar nan sai ya wanke a cikin wannan ruwa da aka kawo sun maƙal sannan sai ce dama akwai sunayen masu gado kenan a jikin takardar da iwanki sai sunan amma ruwa ya tafi da shi sai umar ya ce lau radu yake lahu warisatan inda Allah ya yadda ke za ki ci gado la a ƙarraki da ya tabbatar da ke da ruwa bai goge ki ba lau radu yake lahu a ƙarraki da Allah ya da zaki ci gado da ruwa bai wanke ki ba yawwa don sai rubutun waɗanda za su ba za su tube fice wani waliyan Allah kenan mala ya tsawo yanzu zaka zo kai rubutu ne ka ce <laughs> ka ce za ka ruwa wannan nashi ya tafi to ba zai ci ba eh kun gano wannan kaga ba za ka yi wannan ba kuma dan ka tawaliyan Allah ne radiyallahu ta'ala an ba kuma ta ba yana kan mumbari yana hudu ba ana ta ana gwabza yaƙi da abin nan da sariya sariya shine komanda na yaƙin kuma yi maganar sariyatu shine komanda Umar dan Khattab yana Madina yana kan mumbarin Juma'a yana huduba sai aka ji Umar ya saki huduba yana cewa aljabal aljabal ya sariya aljabal aljabal ya sariya kun gane maganar yana kan mumbari a huduba, su kuma suna can wata duniya suna yaƙi tsaya wasu akan addini an san jajirce wasu da irin taimakon da suka bai mu addini wannan shine mazhabin zaid bin haritha zaid bin haritha ko na'am zaid bin sabit zaid bin sabit wanda yake babban malami ne a fagen gado isa kuke ganin galibi malik yana tafiya akan mazhabin shi wanda shi ke da satike daga manzo sallam to ya fi kowa sanin rabon gado mun gano wannan ko to galibi ya tafi tafiya akan shi sai ibn abdul bar din ya wani hadisi da yake cewa wani wasu mutane ne daga daga abin nan daga karkara suka shigo madina suka ce da manzo sallam akwai gado ya je ya raba musu a cikin a cikin maciya gado akwai al'amma kanwar uba ko koyar uba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam i an maliki jabal al'amma ana mai ce turatu wala tadri jumla kenan tafsiri amma ajabal amma in aka shiru me kenan ina al-muta'ajjab min kai abin da ya shafi me ko kira amma gogo abin da ya shafi gogo akwai goma menene shi dole ka nemi wata jumla da ta fassara maka wannan abin ban mamaki din sai ya ce turasu ana gadanta wala tarisu amma ita ba ta gado mun gano wannan mun ga wannan layan akis ko yan akis layan akis abinda ake nufi ɗa yana cin gadon uba uba yana cin gadon ɗa mun ga wannan yan akis kowanne yana cin gadon kowanne mata tana jin gadon miji miji yana cin gadon mata ga wannan yan akis mun gano wannan abin nan ibn al'am ibn al'ak kenan ko yana cin gadon amma amma ita amma ba ta cin gadon ibn al'ak jadda abul ummi ko abul ummi jaddatu ummul abi ko ummul ummi ummul abi jiganta yana cin gadanta ta ma tana cin gadon shi ko ummul ummi ce ba ta cin gadon shi a ɗaya dai ba cin gadon ɗaya yana takardar nan ai ba so in yi surutu a ciki ba kamata a yi sai kun kammala aiki ne sun fada da abin don yanzu kana magana ɗaya a ciki to akwai masu gani har hanji <laughs> sun gano karatun duka kowa ko wanda ya gama nashi takardun jiya yi eh, sabo ne yi yanzu muna yin magana a ciki to akwai masu gani har hanji za su gano ina wuraren yake na ta kada ta to kaga wannan a mazhabin Umar dan Khattab amma ba ta cin gado ba ta cin gadan Ibn al-Akh ai wannan ba sai rubuta ba رجل عن ابن الأخ شقيق والعمة mutum ne ya bar ibn al-akh shakik da kuma gwaggon shi ya za a akhi ne kawai zai dauka wannan kuma ba ta ci eh eh malam hamar kenan قال رحمه الله عز وجل باب ميراث ولاية العصبة karata ya duba shi da wahala ai an shiga gangara kuma ai abu babu mirasi wilayatul asaba babin da zai mana bayanin gado masu ci da asubci in an ce ci da asubci shine bila taqdir su abin da ya ragu suke ci tun asali ba su da wata lamba sananniya da aka aje musu ai kaga uba yana ci farko yana ci yana cin gadon ɗan shi ta hanyoyi guda nawa guda biyu abin da ya ragu kun uba ya ci idan mutum ya rasu ya bar shi ɗaya da mahaifin shi nan uba zai ci me bil ko bitasib tasib saboda ita yar tana da rabi ne fa in kanat wahidatan falahan nisu to idan aka raba biyu aka ba yar rabinta yanzu rabin da ya rage fa fali aula rajulin zakar ga anan shi uba ya ci bi tashi gaba daya kun gano wannan ko yana ci nan shi ɗan uwa inda muka fara karatu nawa aka ce za a ba shi? ba lamba to wannan shi ne bi ta'asib kenan saɓanin uba to haka tun da aka ce ba lamba dina wani lokacin aka ba lamba ba lamba dina ita ta kira mai ruwa a matsala hajjiriya to eh, eh? shi da lu'ummi yana da lamba saboda haka kuma daman za a fara fitar da masu lamba ne abin da ya ragu sai a ba abin nan to ire-iren su za mu fara karatu yanzu da izinin Allah ta'ala muna roƙon اشتركت عليه أهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة أن الأخ للأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب والأخ للأب أولى بالميراث من بني الأخ للأب والأم وبن الأخ للأب والأم أولى من بني الأخ للأب وبن الأخ للأب أولى من بني بن الأخ للأب والأم وبن بن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأب والأم والعم أخو الأب للأب والأم أولى من العم أخي الأب للأب والعم أخو الأب للأب أولى من بني العم أخي الأب للأب والأم وابن الأم للأب أولى من العم أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأب والأم أنا أبو كوني زوجي to shi malikin da yake shi waɗannan ce ne an rubuta sun haddace to shi malikin yana faɗa ne shi yasa ana cewa imamul a'imma imamu darul hijira shi malik imam ne na a'imma ba wai malamin malamai bane a an gada na malamin malami ai ba shi imam ne idan aka ce mutum imam ne a fangare na addini shine kat fafa fa kullu hafizin imamu idan ka je ana kiran bukhari ima e, abin nan al imamul bukhari al-imam muslim kun gano ko to shi malik imamul a'imma ne eh to imamu shafi'i muhammad ibn idris al-shafi'i almajir malik ne imam ahmad ibn hanbal imam ahlus sunnah wal jama'a almajirin imam shafi'i ne ma'ana imam ahmad ibn hanbal jikan malik ne a karatu imam al-bukhari jikan malik ne a karatu hmm? Hmm. <laughs> wala amur na ga wai. wai shi ubaidullah alaihi shi ma haddace ne ba da su haka ko eh a'a mala ai ai abin da aka tasa a gaba kenan mala abin da aka tasa a gaba kenan nam nam eh a karatu ba eh eh mana to ai wannan ne ai wannan ai wani abu ne mai wani abu ne wata matsala ce mai zaman kanta ai in ba haka bai na su bin sa'ad al-misri wanda yake malamai suna ganin ya fi malik karatu a zamaninsu imamu ne faƙai na sha maimaita wallahi irin azarbabin da ɗaliban ilimi suke yi ko in ce masu naɗa kansu a matsayin ɗaliban ilimi a ce malik ɗinwa mai hujjar malik ɗin, mutum ya hankali naman malamai masmum ne naman malamai yana da guba naman malamai yana da guba naman malamai yana da guba duk wanda ya tasa naman malamai a gaba shi yake ci to za ku gaida da ƙarhin zai kare Allah ya kiyaye amma muna fatan ya tuba ba ka sanin kiman mutum da darajar mutum sai ka karanta wani abu nashi yanzu wannan duk wanda kaje yana zagi mali yana waye ka ce ga naira dubu ya karanta maka wannan jumlar yana kallon muwadda ya karanta ga naira dubu ya karanta ba kuskure yana duba ba wai haddace ba yana duba ko ka ce ka bashi dubu goma a awa goma ya haddace mashi eh kun gane maganar amma mutum sai zai tasa bai san abu ba bai yi waye ba ko an ɗora shi ko ya ɗora kan shi idan ga mugayen maganganu ga irin waɗannan bayan Allah babu mirasi wilayatul asaba suka ce in dai kana neman littafi wanda ya tara maganganun sahabbai da tabi'ai shine littafin su ibnu abi shayba al-musannaf da na abdurrazzaq shi ma sunan shi al-musannaf as-san'ani da muwaɗa na imam malik ibn anas na sha maimaita mana wannan za ka ga wani lokacin ga ya kawo ma hadisi ɗaya sai ya kawo maka ayyukan sahabai da tabi'ai domin ya nuna maka har zamanin har anas sallallahu ya koma ga Allah aikin hukuncin ana aiki da shi hukuncin ba wai ya kare bane ana aiki da shi bai zama mansuhi ba mun gano wannan da ke ko yawa sannan kuma jumlar da nake maimaita annabi sallallahu ya ce a afaradukum zaidu shi yasa malik ya furin jayar da mazhabin zaidu shi na alkalanci ofis mai zaman kanshi mai fito ba sai a zamanin umar bin khattab radiyallahu anhu kun gano wannan da kyau ko shi yasa mali yake rinjaye da fatoyi na Umar dan Khattab in dai a ruko da sunna ne gabar wa a cikin sahabbai suwaye kan eh Abdullahi bin Umar sun zama shaida akan mali ruwayar Abdullahi dan Umar galibi ruwayar Abdullahi dan Umar yake kawa haka ne ko ba haka bane kun shiru an karanta dai da gurgudu waye abdullahi da umar ne abdullahi da umar anan salam in ya ga anan salam ya zaga wani wuri in ya zo sai ya zaga me dalilin shi ya ga annabi yayi kun gano wannan ko to za ka ga abin nan yana mazhabobin abdullahi da umar yake rinjayarwa amma malamu ya je karanta wani littafi da shi wanda ya rubuta littafin ma yana buƙatar a sahi a sikeli ilimi yanzu yana ta harguwa yana ta abin da ba su dace ba Allah shi ke yi قال مالك رحمه الله عز وجل الأمر المجتمع عليه عندنا yanzu akwai wani abu da za ka ce malaman na sun yi ijimai a kan shi? eh? <laughs> eh? <laughs> ai wata mas'ala daga cikin matsaloli na addini <laughs> kun gane magana malik fa yace a gari irin madina fa yace ce al'amurul mujtama alaihi indana al'amarin da ake ijma'in shi a nan garin namu to kai yanzu a garin mai na baka ma san wataƙila adadin malaman ba da wani suke malaman da wani suka naɗa kansu malaman da wani ɗaliban suka naɗa su malaman mun gano wannan da kyau ko <laughs> malik ba a garin madina ne ya ce al'amarin mujtama alai indana <clears throat> wanda yake a har yanzu nan a har yanzu nan da muke magana za ka samu mutum ya zama mufti ne a ƙasarsu ba wai a garinsu ba wallan ya je garin madina da in yi sa'a in ya je wani majalisi cikin ɗalibai zai zauna eh in yi sa ba Allah in yi sa cikin ɗalibai zai zauna wata na zan samu ku karatun rushaidan karatun rushaidan wanda ke jama abdulmusul abbad karatu na abu dauda ko sauransu za ka ji yadda yake jan karatun yadda yake jan karatun wai abin gaskiya sai dai su da suke karatun kawai eh sai dai su da suke karatun in ba haka ba abin yana da ƙarfi sosai da sosai shi ne abdulmusul abba ɗin ne ina so samu magana shi yi rushe dan ɗin ne pernah juz assim Shi na abu abbad din kenan wannan wallahi in ka je da yake jan baki kai za ka ce wani yana yi karatu jan bakin kai wanda yake yanzu bakakken ne kana mutum yana jan bakin yana jin shi ka da wala da ya bai makaratu hakkinsa sosai da sosai in ba haka ba za a ji a ɗora al'umma cikin wani hali Allah shi ke yi al'amr mujtama alaihi indana allazi la ikhtilafa fihi wanda yake babu wani sabani akan shi wallazi adraktu alaihi ahlul ilmi bi baladina abinda na samu malamai a garin mu suke akai fi wilayatil asaba dangane da abin da ya shafi matsayi na ‘yan uwa masu cin gado wani ya fi wani matsayi wannan ƙa'ida in ku ita ne kafin mu shiga karatun ko ba sai man shiga karatun eh a ba da ita kafa shiga karatun abin da ake nema alakar mamaci da mutum kullum wanda ya fi kusa da mamaci shi ya fi kusa da cin gado kun gano wannan da ke ku kullum ana neman kusanci da mamaci shi yasa an kuka lura uba ya hana kaka cin gado so da tsakanin kaka da jika akwai mutum ko babu Shi ne wa shi ne uba mun gano wannan to amma aka ce idan akwai uba kaka bai cin gado mun gano wannan da ke kun ga ana buƙatar kusanci ɗaya kenan idan kusancin kuma ya zama iri ɗaya fa to ana kuma za a rinjayar sai a ga waye ya fi alaƙa da mamaci ta fuskar biyu mun gano wannan in kuka lura a wannan ne aka ce dan uwa li abbi baya cin gado tare da dan uwa shakiki saboda anan manzila su daya dan uwa li abbi alaka shi da mamaci akwai mutum guda shine uba dan uwa shakiki tsakanin shi da mamaci akwai mutum guda shine uba sai aka ce to wanne ne yafi alaka da mamaci kuma ta fuska biyu shi shakiki ta uwa da uba shi kuma li abbi ta uba kadai mun gano wannan da kyau ko to waɗannan ƙa'idoji guda biyu su mutum zai sa ido sosai da sosai idan masu cin gado sun yi tarayya da juna lokaci guda a matsayinsu ɗaya to sai ga wa yake da alaƙa da mamaci ta fuska biyu kun gano wannan da kyau ko in kuma ba haka ba to waye tsakanin shi da mamaci ya fi kusa wannan guda biyu sai ake lura saboda haka ya ce anna akhal annal akhal al abi wal ummi lalle dan uwa na uwa ɗaya uba ɗaya aula bil mirasi min al akhi lil abi ya fi cancanta ya ci gado idan suka haɗu shi da ɗan uwa mun gano wannan yawwa daman daga cikin masu cin gado akwai ɗan uwa cikin masu cin gado ba akwai ɗan uwa yake cewa wal akhu min ayil jihati kana kada anzalallahu bil qur'ana wal akhu min ayil jihati dan uwa na kowane bangare dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya dan uwa uba ɗaya dan uwa uwa ɗaya kowanne yana cin gado mun gane wannan da ke ko shi yasa ya ce to yanzu waɗannan guda uku me matsayin kowanne shi ne mana yake mana magana ya ce ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ya fi cancanta ya ci gado idan suka haɗu da wa da ɗan uwa uba ɗaya a nan duk matsayinsu ɗaya ko ba matsayinsu ɗaya ba saboda kowanne tsakanin shi da mamaci akwai mutum guda sai dai dan uwa uwa da uba daya ya ɗara dan uwa uba daya saboda yana da alaƙa da mamaci ta fuskar biyu ta fuskar uwa da ta fuskar uba al muhammad ka karbi karatun wal akhu lil abi mun ji mataki na nan. ɗan uwa uba ɗaya aula bil mirasi shi ya fi cancanta ya ci gado idan ya haɗu da min banil akhi lil abi wal ummi idan ya haɗu da ɗan uwa ɗa na ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ɗa na dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya to a nan ɗan uwa li abi shi zai ci gado eh eh ba zai ci ba ah. <laughs> alhamar ya wannan na farko dai wani ya nuna mana dan dan uwa yana cin gado kenan kun gano wannan tunda a ɗazu mun yi magana dan uwa ne yanzu ɗa na dan uwa yana cin gado to kamar yadda muke da yan uwa barayi nawa uku uwa ɗaya uba ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya to haka ma ƴaƴansu. eh ya ce wa ibn al-akhil mudili ilayhi bil abi ibn al-akh cin gado shine wanda yake da na dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko na da na dan uwa uba ɗaya amma da na dan uwa uwa ɗaya cin wasu ma maqalan laysa bil mukazzibi kaji magana da babu wanda ya ce ƙarya ne

wannan ita ce ƙa'ida gaba farko da muka yi ya za a raba wannan wannan shi zai ɗauka wannan ba zai ɗauka ba kun gano wannan mutum ne ya rasu ya bar ɗan uwa ne da ibn al-akh shaqiq mutum ne ya rasu ya bar wannan da ɗan wannan mun gano wannan kun ga ɗazu wannan da wannan ne shi za ka ce wannan ba zai ce ba domin wani ya fi kusanci da mamaci ai wannan ne zai ci barakallahu fi wannan ne zai ci wannan bai ci to a yanzu kuma wannan shi ne wannan aka bari sai kuma dan wannan shi ne ibn al-akhshaki in kun lura tsakanin wannan da mamaci akwai mutum na ɗaya shi ne uba tsakanin wannan da mamaci akwai mutum na biyu shine baban wannan din shi ma kuma da baban shi saboda haka a nan wannan ne zai ci gado wannan ba zai ci ba zai ci gado yana na a ba eh shi wannan baya nan sai dai ya mutu a baɗan shi eh ya mutu a baɗan shi eh da ba ga sai ke ba <clears throat> da ba daga saman yake ba sai gaba ta nauke nan. ta uku ya ce wal akhu lil abi aw abil mirasi min al akhi lil abi wal um wa al akhi lil abi wal um yan uwa na uwa ɗaya uba ɗaya wanne kenan wannan ko aula min banil akhi lil ab su suka fi cancanta su ci gado idan suka haɗu da ɗan uwa na uwa ɗaya uba ɗaya da ɗan uwa na uba ɗaya eh. yawwa yanzu mutum ne ya rasu ya bar ibn al-akh shakik wanda yake kun gada su bai ci ba da kuma dan wannan ibn al-akh li'ab ya da ku raba wannan ne zai ci eh wannan ba sai dan shi to kuma kaga an baka ta ba ai anan ne wa wannan kafar ba to shi ma wannan sai wa dan shi kenan eh. Mambanci maganar saboda me kowanne tsakanin shi da mamaci akwai mutum nawa sai dai wannan min jihataini wannan ya wa uba ɗaya wannan kuma ba haka ba والأخ للأب وبنو الأخ للأب من بني الأخ للأب وبنو الأخ للأب وبنو الأخ للأب يوم أوا لأبي كان يا يوم أوا لأبي أولى والأخ للأب أولى بالميراث من بني الأخ للأب والأم wa banu al-akhi lil-abi wal ummi min banu al-akhi lil-ab wa banu al-akhi lil-abi awla wa banu al-akhi lil-abi shi za mu tashi yan uwa na wannan kenan awla a ali abai ya yan yan su suka fitan tantansu ci gado min bani bani al-akhi lil-abi wal idan suka haɗu da jikoki na ibnul ibnul abi wal ummi yawa sun daɗa nisa mutum ne ya rasu ya bar Ibnul al ab ko da kuma mutum ne ya rasu ya bar ibn al-akh li'ab da ibn ibn al-akh shaqiq wa zai ci gada wannan na sama zai ci eh jikan jikan jika kenan kul yawa sulaiman ya gano ta kai da yace wannan zango <laughs> biyu ne wancan zango uku saboda wannan وبنون الأب أولى فما بقيني lil'abi wal ummi wanda yake uwa ɗaya uba ɗaya suke da mahaifi aula shi ya fi cancanta ya ci gado min al'ammi a kan ɗan uwa akil abi na uba lil abi wanda suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya abin nan uba ɗaya ba uwa ɗaya ba mana yanzu akwai am akwai am akwai am a shakik akwai am mutum ne ya rasu da ya rasu yan uwa mahaifin shi ya mace bari ba mahaifin adam an kuji ana wannan yan kaza yan kaza ai babu na saman ne yawwa ya rasu sai ya bai yan uwan mahaifin shi shi kuma mahaifan nashi guda biyu akwai wanda suke uwa ɗaya ba ɗaya da mahaifin a junansu akwai kuma wanda suke uba ɗaya to yanzu da mutum ya rasu ya za su raba gadon su biyu dan uwan mahaifin shi uwa ɗo ba ɗaya shi zai ci gadon shi kuma wannan sai eh, eh.

abin da ya maimaita na wurin 'ya'yan shi ne ya maimaita ana yanzu idan aka haɗu da wan uba ko wan uba ko kanin uba ya zama na uwa ɗaya uba ɗaya ya huce na uba ɗaya to haka ma 'ya'yansu kamar yadda muke wancan 'ya'yansu ga ibn al'am shakai ko ga kuma am li'ab ya za a raba gada na ƙasa ne zai kwashe na sama ya haƙuri ɗadan na gana ta rubuta na sama ne sai a ce na sama yisa sai na juya eh eh sai na juya a kan waccan ka'ida ce ko kuwa nan ibn al'am shakik ne nan al'am labni wannan shi zai ci أولى من بني الأم والعم أخو الأب للأب أولى من بني العم أخ الأب للأب والأم وبن العم للأب wanne kenan wa wannan aula min abi وابن العم للأبي أولى من عم الأبي أخي أبي الأبي للأبي والأم wannan ai nisan ya yi nisa manta ba ba ku ji kira dan uwan uwa ba ko akwai da ya kira shi muna can gaba babu man lamira salahu eh eh a ban ce ba ai ba mu gama wannan ba wanda ka duba nan baka same shi ba kan ai sai ga je can eh sai ga <laughs> je can ka duba ya ce wabinu la'ami abi ɗa abin nan ابن العم للأب أولى shi ya fi cancantar ya ci gado idan suka haɗu da ammil abi wai shi karan kan shi uba ɗin yana da ammi eh eh idan suka haɗu da idan suka haɗu da ammul abi wannan shi ba amminka ba ne a a ammin mahaifinka ne eh idan aka haɗu da ammil abi na akhil abi ammil abi akhil ab shakik to idan aka haɗa aka wannan ne zai ci gado don wannan kan yana da nisa sosai da sosai idan aka hadu da ibnul ammi lil ab dan uwa da na dan da na dan dan uwan uba aka hadu da shi da amman uba baffan abin nan baffan uba wanda yake wanda man san ya muku fasara ba kuma ina ina ulama un nasab alhamdulillah ku fahimta wannan gowa eh ya fara nisa ne idan ba samu wannan ba sai wannan idan ba samu wannan ba sai wannan dan uwan uban uba uba ɗaya uba ɗaya dan uwan uban uba uwa ɗaya uba ɗaya dan uwan uban uba eh, dan uwan kaka uwa ɗaya uba ɗaya eh wanda yake uwa ɗaya uba ɗaya suke da kakan a ba shi zai kwashe ba abin ibn al al’abzi al dan uwan uba ne na uba daya dan dan uwan uba na uba daya shi zai kwashe ya fi shi kusa da mamaci eh قال مالك رحمه وجل قال قال مالك رحمه الله عز وجل وكل شيء سئل da gadon masu cin abin nan don sunan su ga gida malik rahimahullah azza wa wa kullu in su ilta anhu min mirasil asaba fa innahu ala nahwi hadha unsu bil mutawaffa wa man yunazi'u fi wilayatihi min asabatihi fa in wajadta ahada minhum yalqa al mutawaffa ila abin la yalqahu ahadun minhum ila abin dunahu فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون من يلقاه إلى فوق ذلك فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد فإن كان ابن أب فقط فاجعل الميراث أمي وإن وجدتهم مستويين مستويين yantasibuna min adadil aba'i ila adadin wahid hatta yalqaw nasabal mutawaffa jami'an wa kanu jami'an bani ab aw bani abi wa in kana walidu ba'dihim akha walid wa kana man siwahu minhum innama huwa akhu abil mutawaffa li abihi faqat fa inna al mirasa li bani akhi mutawaffa li abihi ummi duna banil akhi lil ab wa zalika anna Allah tabaraka wa ta'ala wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah inna Allah bi kulli shay'in alimun bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina atum min al-mushrikeen قال مالك رحمه الله عز وجل والجد أبو الأب أولى من بني الأخ للأب والأم أولى من العم أخي الأب للأب والأم بالميراث وابن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي أن يتتاكوا وضع لك مكوا سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك